أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta’ala kawo mai yaushe hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau ashirin da shida ga watan hudu, miladiya dubu biyu da ashirin ɗaya a wannan majlisi. namu na darasi na musamman na daura a cikin kasida ta al'imamu ibn al-qayyami rahmatullahi alaihi a wannan masallaci masjidu sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wannan zai zo majalisun mu insha Allah ta'ala na sha hudu kuma malam ibn al-qayyim bai gushi ba <clears throat> yana mana bayani akan lahira da kuma yadda ya kamata mutum ya tanadi da leta, domin wata tafiya ce da ba a dawowa in an yi kuma sannan tafiya ce mai cike da tashin hankali tafiya ce wacce take da jingimu da yawa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon tafiya Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cikin waɗanda ba za su sha wahala a wannan tafiya ba bismillah za mu tashi baiti na 154 haka ne ko بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه وينشر ديوان الحساب وتودع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة ولا محسن من أجله ذاك يهدم وتشهد أعداء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم فيا ليت شئري كيف هالك إن جمع تطاير كتب العالمين وتقسم وتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الزهر منك تسلم وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم تقول كتابي فقرأوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم فإن تكن الأخرى فإنك كائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم فبادر إذا ما دام في العمر فصحة وعدلك مقبول وصرفك قيم وجد وسارع من زمن الصبا ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرعا وهيهات ما منه مفر ومهزم فهن المنايا أي واد نزلنه عليها القدوم أو عليك ستقدم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم yake cewa wa yunsharu diwanul hisabi a filin tashin alkiyama yunsharu diwanul hisabi za a watsa diwani kundi na alhisab na lissafi lissafin ayyuka akwai kowa za a bashi littafinsa wannan littafin sai kira shi da addiwan domin diwani shine ma yudawwanu fihi asrarul hukuma aslan in an ce diwani shine abin da ake tsakance sirruhan gwamnati a ciki to ayyukan da bawa yake yi tunda Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ana nan ana rubutawa da abin da mutum yi ana rubutawa to wannan littafin nasa shine za a tattara masa shira na gobe alkiyama sai a bashi to sai ya kira shi da diwan Allah ta'ala ya bayani akan cewa zai ba da littafi sannan bayan littafi akwai al-ta'ir kulle insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi Allah ya ce kowa akwai rikoda da Allah subhanahu wa ta'ala ya makala masa a wuyansa a wuyansa eh, za a bashi sannan kuma bayan wannan akwai littafi littafin da zai zama la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sannan wa wajadu ma amilu hadiran wala yuzlimu rabbuka ahada kowa za a bashi littafin shi abinda mutum ya aikata na alkhairi to zai gani a cikin littafin abinda ya aikata kuma na kishi alkhairi shi ma mutum zai gani a cikin littafin sa a rubuce ko ƙwayar zarra ba za a cuce shi ba shine wa yunshiru diwanul hisabi za a watsa littattafai kundaye na bincike diddiga ko me mutum yayi akwai shi a ciki da lokacin da yayi da inda yayi duka akwai bayaninsa wa tuba'ul mawazinu bil sannan za a sanya ma'aunai na adalci Allah ta'ala ce wani ba'ul mawazin al-qista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين za sa ma'aunai na adalci Allah ta'ala da ya tashi masu ya ce almawazin alkisba su kansu ma'aunan su ne adalci al'imamu tsabari rahmatullahi alaihi ya ce al'asu fil mizan al'adu asali in an ce al-mizan adalci shi yasa Allah ta'ala ce wa aqimul wazna kuma ce Alwaz ma'au a cika shi a tsayi da shi bil da adalci sau daga in akwai ma'auni to akwai adalci shi yasa za ka ga a dokoki na zamani da ake da su Los sai ka ga takensu shine ma'auni ma'auni eh, ma'auni har suna da taki da latin sai su ce ibijos ibirimidium ko in akwai in akwai in akwai in akwai tsare ma mutane haƙƙoƙinsu to akwai adalci to sai ka ga matakinsu shine sai su sa ma'auni ko sikeli to sikeli shine adalci sannan idan ka je siyayya inda ake auna maka da sikeli zuciyarka ta fi kwanciya ka san cewa an baka abin da ka siya fiye da wanda zai kinta ma da abin da za a auna to zuciyarka ta fi kwanciya da shi ka ji hankalinka ya kwanta cewa tabbas kuɗinka da yi asaba kai asararsa ba to shi yasa Allah ta'ala sai ya tanaji ma'aunai ma'aunan nan kuma almawazinul qist din nan za a auna mutane kuma a auna ayyukansu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai ingantattu za a auna aiki bayan an auna aikin mutum sannan shi kuma bai aikin shi ma za a ɗauko shi a auna shi a sa shi a ma'auni a nan ba jikinsa za a auna ba wanda ya zama ya ƙiba ya ci daɗi a duniya ya ƙiba sosai a abinda za a auna shi ne imaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta yau qiyamati bir rajuli tawil al azim al samin fala yazinu inda allah janaha ba'uba fa qara qawluhu ta'ala fala nuqimu lahum yawm al qiyamati wasna za a zo da mutum dogo sharɗe ɗe ƙatoto mai ƙiba wanda ya ciye ƙiba ya mai ya maski sai a ɗora shi a ma'aunin lahira amma ba yi da nauyi saboda saboda ba imani ba imani a zuciyarsa nauyin musulmi shine imaninsa amma ibn mas'ud da yake ɗan siriri kuma ga shi wada manzala su same ya ce in aka zo da shi aka ɗora shi a ma'auninsa to nauyinsa ya zama kaman zai zama kaman misla jabali uhud kamar nauyin dutsen uhudu dutsen uhudu shine dutsen da ya zagaye madina dukkanta suna cewa sun biya uhudan li an kira shi da uhud saboda yadda yake da haɗin kai dutse ne da in ka ga ya yanke to in ka ci gaba tafiya za ka ga cikwansa sannan kuma gashi da tsawo yana da tsawo ga tsawo ga faɗi to za a auna saboda haka tuzanu al-ajsad kama tuzanu al-amal za a auna ayyuka kamar yadda ake auna za a auna jikunkuna kamar yadda ake auna ayyuka kowa za a auna masa aikinsa ba za a zalunci wani ba allazi laysa yuzlimu wannan ma'aunin baya zalunci هذا شيء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ba wani rai da za a zalunce shi da wani abu ko da kwayar zarra ne Allah ya ce in kana misqal habbatin min khardal ko da kwayar komayya ce sai na biha Allah ya ce za mu zo masa da kayansa wa kafa bina hasibin kuma mun isa mu zama masu hisabi masu bincike masu bin dindike idan ka ji ana magana auditing ana magana accountability a duniya to za a yi na gaskiya a lahira hmm. shine sai ce fala mujrimun yakhsha zalama tadarrati fala mujrimun ba wani wanda yayi laifi ne laifi a duniya da ya tafka ta'asassa yakhsha zalama tadarrati da zai ji tsoron azalince shi na kwayar zarra bai yi ba a sa mai yayi babu abin da kai shi zaka gani kuma wani abin ban mamaki zinubi ba zinibi. idan mutum ya yi shi ba a gaggawa rubuta masa ba a rubuta masa alhaki hassi mala'ikan da Allah ta'ala ya wakilta shi da rubuta zunubai ya shawarci mala'ikan da ke rubuta alkhairi sai ce amhilhu la'allahu ya sta'aci ka rubuta kuna ka tsale shi magani ko zai da na sani ya tuba kuma Allah ya sa su haka domin sunansa alhalim wahwa halimu Falayu, yu akhidu abdahu bi dhunubihi li yatuba min isyani Allah sunansa alhalim bil haquri baya gaggawar kama bawansa idan yayi laifi watakila bawan nasa zai tuba daga saban da yayi wannan mala'ikan sai ce ka rubuta na alkhairi sai ce ma na sharri ne rubuta sharri ka rubuta la'allahu yasta'tibu watakila ya tuba to sai idan mutum ya kai matuƙa bai yi ba bai tuban ba to sai a rubuta masa zunubi ɗaya shi kuma aikin alkhairi da mutum ya yi za a rubuta masa lada goma shi ne al'imamul hassan al-basri rahmatullahi alai yake cewa ala wadaran mutumin da ɗai ɗansa za su zo su rinjaye gomominsa goma ma ai ninkawa ake zuwa ɗari bakwai daga ɗari bakwai kuma a ninka ba a san iyakan ninka da ake ba amma waɗannan ninkin ninkin ninkin ba ninkin wai sai a samu ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ya riƙa rinjayar su har mutum ya tsinci kansa a wuta don Allah ba ta ɗewa a ciki ka ga magana limamul hasan al-basri ne kamata ɗaya ɗaya ta riƙa rinjayar goma ba ba ma goma ba ɗari bakwai ba ma ɗari bakwai ba ninki ninki ninki da Allah ta'ala ya ban kansa sani to shine fala mujrimun yakhsha zalamata dharrati babu wani wanda zai zama mai laifi a duniya da zai ji tsoron azalince shi ko da kwaye zarra ne bai yi ba a ce yayi ba a yi sannan wani ba zai zo a haɗa baki da da masinjan kotu ba kotun Allah a ce shi kenan a ɗauke fayil ɗinsa a je a ɗauko hoton wani a sa a je a kamo shi da ana kasar ta ana wannan hukumar ɗa wani ya yi laifi ɗan manya ne a je a haɗa baki a ɗauke fayil ɗinsa a je a ɗauko wani wanda bai yi laifi ba a ɗora shi a ɗora ma wancan laifin kaga sun mayar mu bihi bari an ce ba wanda bai yi laifi ba a sa shi shi yayi saboda shi ba yi da uwa a mahu akwai a ƙasar nan za ka ga mutum yana zaune a gida kawai za a zo a kama shi ba a laifin iya babu na baba bai yi laifin kowa ba za a je a ɗora shi ne akan laifin wani an ba da kuɗi a ba 'yan sanda a ba alƙalai su yi abin da suka ga dama da ma'aikatan kotu wanda ba karamin musiba ba ce mutum da yi laifi ba a sa shi yayi wallahi ba karamin bala'i ba ne wala muhsinun min ajrihi sannan babu wani mai kyautatawa a duniya daga cikin ladansa za ka yi hutubu a ce a taune masa ladansa a tauye masa babu alhazmu shi ne tauye abu shi ya sa ai hatta haɗewa a haɗe abu albasa idan abu yana da kauri sai su ce tufu. na haɗiye shi amma idan ruwa-ruwa ne sai a ce surutuhu fala ya kadu yusiruhu wa ya'tihi al-maut min kulli makan kaga wannan as-sawg as-sawg hadiyar abin da ya kasance sa'il mai ruwa ruwa amma abinda ya kasance mai kiba ko mai kauri kamar tuwo to wannan hazmu ake ce masa shine hadewa ko mai hikima yana cewa saqata al-himaru min as-safinati fi ad-duja fa rifaqu li حتى إذا طلع النهار أتت به نحو السفينة موجة تتقدم قالوا خذوه كما أتاني سالما لم أبتلعه لأنه لا يهضم to shi ma haka ibtala'ahu shi ma to kaga ba za ba za a tauye ma mutum haƙƙinsa ba kayi a ce ba kai ba shine can ƙarshen idza zulzilati ai ko faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu idan mutum ya aikata ko da ƙwayar zarra ne na alheri zai gan shi idan ya aikata ƙwayar zarra na sharri zai gan shi gani kam za a yi kowa sai an nuna masa shine fassarar wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kafirai da suka tsayin ayyukan arziki a duniya tausayi jin kai sada zumunta taimakon talakawa kula da marayu an kafa foundation kaza da yawa za ka samu turawa manya-manyan masu kudin su sun kafa wata foundation alal akal ko da ba da manufa mai kyau suka yi ba sai ka ga wasu kuma sun ci gajiyar abin ya musu amfani to ladan suna nan a duniya amma aka je lahira Allah zai nuna musu aikin su a ce gashi su gan shi da idanuwansu sai a ce amma kun rasa sharaɗi na karɓar aiki shine imani inna ma yataqabbalu Allahu al-muttaqi shi kenan sai a sheke aikin sai a tafi da su wuta dama an riga an saka musu a duniya an yabe su yanzu a masallaci wanda zubin sai gaji an faɗi sunan wani kafiri an yabai wannan yaban da ya samu shi ke kenan an gama mai a duniya wannan ke nuna abin da za ka yi zama mai imani imani shine shari'i da farko na karɓar aiki idan mutum ba yi da imani Allah baya buƙatar aikinsa a lahira amma a duniya Allah subhanahu ta'ala zai ta ƙara masa ai ta ƙara mishi ai ta sa ana yaban shi ai ta sa ana yaban shi shikenan in ya mutu in ya je lahira ba shi da komai kuma da hufil akhirati bin nasi ke da bai da rabon lahira to mai kyautatawa shi ba za a tauye masa kwaye zarra ba za a yi da aikinsa kuma a saka mishi Allah ka sa mu a ciki wa tashhadu a'dha'ul musii bima jala sannan a'dha'ul musii gabobi da nemunan aiki wa tashhadu za ta rika masa shaida za su shaida kowace gaba za ta yi magana كذاك على فيه المهيمن يختم هكذا الله سبحانه وتعالى wanda ya kasance mai cikakken mulki zai kasance ya sama wannan zai cika hisabi yahtimul hisab Allah zai cika hisabi ga al-musir zai cika hisabi ga al mai kyautatawa Allah zai cika masa hisabunsa sannan wanda kuma ya kasance mai munanawa mai aikata ta'asa shi ma Allah subhanahu ta'ala zai cika masa hisabinsa wallahi ba wanda za a zalunta la zulmal yau haka Allah ya faɗi yau ba zalunci inna Allah qad hakama bainal ibad la zulmal yawma inna Allah qad hakama bainal ibad yau ba zalunci Allah ya riga yanke hukunci tsakanin bayi ba wani wanda zai za a zalunce shi ka gani shine كذاك على فيه المهيمن يختب haka nan ubangiji maɗaukaki mai cikakken mulki almuhaimin shine wanda ya kasance lahu alhaimana alhaimana shine almulkul kamil eh mulki wanda ya kasance cikakke shine ake ce shi haimana eh shi yasa ai qur'ani ma Allah subhanahu wataala ya siffanta shi da cewa ne wa muhaiminan alayhi alƙur'ani ya mallake dukkan littafan da suke kafinsa yana samansu. al alƙur'ani yana musamman attaura yana saman suhufu ibrahim yana saman al'injilu yana saman Al-Jabur. duk wani littafi da Allah ya saukar da shi to bi shi'atihi kullu shira'i tunsahu in ji mai ishiriniya duk wata shari'a in ba ta annabi salama ba to an goge ta shari'ar manzala sama ta zo ta goge to shi da ya samu haimana kan littattafan da suke kafin sa to sunan Allah al-muhaimin ko ka taba jin abdul muhaymini mutane ba su cika sawa ba waye taba ji abdul muhaimin hmm? abdul muhaimin a cikin sunayen Allah akwai wanda mutane suka fi sa suka fi ta'abidin kansu da su kaga akwai abdul rahman yana da yawa ku akwai abdullahi waɗannan biyun manzal sama hadisi mutafakun alaihi ya faɗi falalarsu shi a habbul asma'il Allah abdullahi wa abdurrahman sunayen da Allah ya fi so da abdullahi da abdurrahman akwai abdurrahim ko akwai abdul abdul abdulmalik abdulsalami eh, abdulkudus eh? na san abdul abdulkudus na san guda uku an sa bilkudus guda uku akwai wani marubuci ɗan ƙasar masar sannan akwai wasu a nan garin abdulkudus abdulmutakaddar ba eh abdulmutakaddar wa ya taɓa ji abdul-jabbar ba <laughs> eh kare da akwai su ko to abdulmuhaimin wani sai ya kokari ya sa ina jin eh, kamar mala albani ne ya ce shi ma bai taba gani ba a shirin mamman na albani ya ce yana jin shi dai a iyakar malamai magabata da ya karanta tarihin su bai taba ganin abdulmuhaimin ba sai ya sa matansa sai da kacin yayansa akwai abdulmuhaimin <laughs> shi ne sai ya ce fa ta laita shi'iri kai fa haluka dama. taƙayar kutubul alami na wata kusamu fayalai ta shiri ya ce o ya kai takaitan ilimi na ya zan kasance kai fi haluka indama ya yanayin ka zai zama inda mata taƙayar ke nan irin wancan goge ta undin inda mata ƙayar kutubul alami na a lokacin da littattafai na halittan Allah suke tashi sama ake rarraba su kowa na ganin littafinsa wata kuma ana tarba littafin ya halinka zai zama halin dama biyu ne masu nan zai faɗa yanzu nan ya maka tambaya ne amma wace irin tambaya tambaya ce yake maka ta tausayawa wannan su'alu ta'aqqufin wa tarhumin ne tambaya ce ta tausayawa ya za ka zama a wannan filin na tashin alkiyama ta akhudhu bil yumna kitabaka shin littafin ka za ka karɓe shi da hannun dama ne domin akwai waɗanda za a ba su littafin su da hannun dama fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya a'a ai ba biyawa nake ba ina karanta ina kawo munasabar ayoyin ne kaga waccan ta suratul suratul ita kuma wannan ta suratul haqati kaga can an ce fa amma man uti kitabahu bi mini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda za a bashi littafin shi da hannun da to hisabin sa zai zama mai sauki Kasan irin yanda yadda yan majalisa suke ma suke ma dan uwan su za a bashi minista a Najeriya idan mutum ya zo ya taɓa yin sanata ko ya taɓa yin rep to idan ya je za su tantance shi shugaban kasa ya aika za a bashi wani mukami da ya zo kawai za a ce ne ya tsara musu ya dukkusa kawai ya wuce an san namu ne kai to shine alhisabul yasi Allah kawai da ka zo kawai sai ce ka wuce ba binciken jakarka ko kuma wani babba ya zo wucewa a airport ka taba ganin yadda ake musu ko in ka je airport babba ya zo wucewa kawai sai dai ma ka ga ana ta yan ndla su tsara custom su tsara ne ɗan sss su tsara sai waɗannan wanda suke koran bakin haure immigration su tsara ma mutum shi kenan in su ganka kana da wata 'yan falala-falala ma ko ba su san ka ba ko su ganka dan almajiri almajiri sai ki zana cewa to ustaz amana addu'a kai ma wai ka samu ya falalan nan babu jikin jakaka custom ne kawai kila za su tambaye ka su ce nawa ne ka zo da shi Kana da kuɗi da yawa dala nawa kake da ita to irin wannan hisabu Allah ka mana shi shi na hisabu ya ce tuna dama Allah sami ce man nuki shal hisaba uzzin in dai aka yi ta tattaunawa da kai a filin hisabi wallahi sai amma azaba domin sai an gano laifinka to alhisabul yasir shine kawai zai mutum ya zo ya wuce Shi ne sirrin da ya sa manzo Allah sun ya sa mu ƙarshen tahiyya a sallah tahiyyar karshe cikin addu'o'in da zamu yi kace Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai mini hisabi mai sauki da nazo kawai in ce a ce a wuce to kaga shine wancan fa yuhasabu hisaban yasira can kuma sai ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha wanda aka bashi littafin shi da dama sai ya nuna ma mutane da kake ɗalibai suna yi mutum yana ganin results ɗin shi mai kyau ne ko sai wani ma posting yake yi yanzu ko zamanin waya sai a ta yada amma ko ɗan uwanka ne a jami'a ka zo ka duba result ɗin shi ba kyau in ya kira ka wani an ce rizal ya fito kaje ka duba in na shi bai da kyau sai ka ce ni ma ban samu dama na je na duba ba fa wai ba za ka iya faɗa mai bala'in da ya tsinci kansa a ciki ba to balle kuma a ce mutum shine abin ya faru da shi Allah ka tsare mu to duniya fa kenan kaga waɗannan shine allazi yu'ta kitabu kitabahu bi yamini wanda za a bashi littafin sa da dama can Allah ta'ala ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira nan kuma an masa hisabun mai daɗi to sakamakonsa fa a ha umqra'u kitabiya sai ce ku kai ga littafi na ku karanta ya rika nunnuna ma mutane yana cewa a duba littafinsa a gani in inni zanantu a in ni ta kantu na tabbatar da ni an nemi laƙin hisabiya lallai ni na sami bincike na da kyau shi ne zalla ce fa huwa fi ya ce. zai zama a cikin wata rayuwa wacce take wadda ya yadda da ita radiya ya yadda da ita rayuwa kuma ta yadda da shi ta kice shi kuma sannan shi ma nata yi. am kun bi ukhra ko bi lukhra ka sani ba ko kuwa a da ɗayan hannun za a baka subhanallah wara az-zahr sai an cusa hannunka a baya shine can Allah ce wa amma man uce kitabahu bi shimalihi أو أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا malamai suka ce ayoyin ba cin karo tsakaninsu da aka ce za a bashi littafin shi da hagu can kuma sai ya ce wa ra'a zaharihi ta baya sai malamai suka ce hannun hagun ne za a kama subhanallah in aka kama hannun sai a fasa cikinsa ta gaba sai a malkwa cuso hannun ta baya sai a bashi shine haɗin ayoyin guda biyu wara a zahari amma bishi malihi za a fasa cikinsa a cuso hannunsa na dama hannun hagu kai ya bulluko ya bulluko ta bayansa to daga nan sai a bashi littafinsa sai ya rika cewa ya laita ni lam mutu kitabiya ya laita ne sai ta kai cuna lam uta kitabiya ina ma dai da ba a bani littafi na bai tamanna annahu lam yuta kitabahu yana fatan ina ma ba a bashi littafin sa ba littafin bai da amfani a wajen sa bala'i ne a wajen shi to sallamu wai wanne ne za a miƙa maka ta daman ne ko ta hagu kaga dole mutum yi makansa tunani kuma a duniya ake neman daman a duniya kuma ake tsoma a cikin hako wa taqra fihi kulli shay'in alimtahu fa yushriku minka alwajhu aw huwa yuzlimu aw huwa yuzlimu wa taqra fihi kulli shay'in alimtahu zaka karanta komai da ka sani kai a duniya ka san kai amma kuma tunda kai insan ne kafirun nisyan ta manta mutum sai ya yi shi kuma rabbuka ba ma ka ni rabbuka na siya Allah zai mantuwa <laughs> Allah baya mantuwa shi kuma ɗan adam ne insan sumiyar insanu insanin linasihi wa ma sumiyar insanu illa linasihi walal kalbu illa annahu ya taƙallabu ba su kira ɗan adam da insan ba su saboda nisiya saboda mantuwa sannan sai ya abu ya manta duk da kasan mantuwa tana da fa'idojinta ko za ka faɗa mana fa'idojin mantuwa guda biyu fa'ida ta mantuwa ana son mantuwa wani zuba akwai da mantuwa take da fa'ida mantuwa da kake ganin ta tana da fa'ida yanzu da mutum zai manta nashi waɗanda suka mutu to shi ma ba zai rayu ba amma sai ka ga mun je mun dawo an kai shi mun dawo kuma shi kenan kawai sai mu manta mu ci gaba da hakokinmu wani da zai rasa nasa ba zai manta ba ba zai iya ci gaba da rayuwa ba to fa'idan mantuwa ne sannan daga cikin fa'idojinta muna manta ita kanta mutuwa eh da ba mu manta ta ba za mu iya komai ba shi yasa maza su ne ta a riƙa ta riƙa tina ta kaga ana manta ta kenan sannan daga cikin fa'idojin mantuwa ka manta zalincin da aka ma wani zalincin in ba ka manta wato kuka za ka yi ta yi an zalince ka an kuma an zalince ka an kuma an zalince ka ji ba za ka iya to duwa ne yana cin fa'idojin mantuwa mantuwa tana da fa'ida amma kuma ciwo ne malamai sukan kawo wannan a matsayin cewa Allah ta'ala bai halicci wani abu ga ɗan adam ba Faci ba a danganta ma Allah sharri to daga cikin alkhairin da ake ganowa na wasu ababe da ɗan adam yake gani sharri ne a rayuwarsa to akwai wannan eh, Allah ya gane da mu wa taqra'u fihi kullu shay'in alimtahu zaka karanta duk wani abu da ka sani ko da ka manta to a lokacin za zaka tuna fa yushriqu bika alwajh sai fuskar kawai ta rika haske tana kyalli ta rika kyalli au huwa yuzulimu ko kuma fuskata ta zama teju a shiraka tanawa wa a ba'a ya haske kenan. na an shi sa ake ce mafitowar rana a shiruk a shiruk wa ashirar ƙasil arbu da nuri rabbi hawa wuri alkitabu kaga ashirar ƙasil arbu rana a ranar lahira za ta yi haske ba duhu saboda hasken ubangiji subhanahu wa ta'ala ishraq kenan ko ashiru, amma al-islam na az-zulmati duhu kenan duhu dukkanka za ta yi haske a wannan rana ko ko dukkanka ta duhu kaga wanda aka bashi littafinsa da hannun dama fuskarsa mai yushriq wajhuhu fuskarsa za ta yi haske wa amma man uke kitabahu bi shimalihi fa fa yuzlimu nafsu wajhuhu fuskar shi ita kuma sai ta yi duhu kaka tsammanin ka ji haske a fuskarsa تقول كتابي فاقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلمه Ta taqulu in littafin ka da dama aka baka sai ka rika cewa kitabi ga littafi na faqra'u uku karanta shi wa innahu yubashshiru bil fawz al azim lalle littafi na yana mun bishara yana ban labari mai daɗi na cewa na samu rabo wanda yake babba wa yu'limu kuma yana mun alama cewa hanyar da na kama bi hanya aljanna ce wa yu'limu kenan فإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم فإن تكن الأخرى إذن قد هنن هغني تينكينا فإنك قائل تذاكر كفائي ألا, ليت ألا ليتني ويو كيت قيتونا لم أوته ina ma dai da ba abin littafi na ba fahawa mughamu ba abin da ke cikin wannan littafin na face asara Ka ga algurmu nan kenan dama biyu ne akwai algurmu akwai algurmu algurmu ka samu algurmu kuma ya hau kanka in aka kasuwanci ko dai ya zama ganima ko kuma garima ko algurmu ko algunmu, algun ka sama kenan shine mu na fiki suke da kaida suke cewa me algurmu bilgurmi walgurmu bilgurmi in da kana tsammanin kai zaka kwashi kaya misali a abin da ya shafi eh, biyan bashi yanzu ɗa idan mahaifinsa ya rasu ai ya fi gado ko namiji to haka kuma idan baban shi ana bin shi bashi shi zai fi biya yi ba na tsammanin ya kwashi kaya ba to haka kuma in baban ya ɗau kaya shi za a ɗora ma kayan shi ne algurmu ne. gwaggwadon yadda kake tsammanin ka kwasa da yawa to in kuma shi wancan ya kwashe to kai fa za ka kwasan mashi kai za ka ɗauka ka gani to shi ne wannan muguram ce ma alalaita ni lam'utahu fahwa muguram sai mutum ya riƙa cewa a lahira wayyo ina ma ba a bani littafi na ba fahwa muguram ba abin da ke ciki face taɓewa da asara na yi asarar kasuwanci na kasadi mutum ya yi asara a kasuwancinsa ke nan fabadir izan ma dama fil umri fushatun malam ya ce fabadir wallahi ke gaggawa ma da izan ke nan ma dama fil umri fushatun matuƙar akwai yalwa a cikin rayuwa ka Allah ya baka ya maka muhula Allah ya ƙara ma kwana ɗaya sati ɗaya wata ɗaya to ba karamar dama ba ce dama ce ta mutum ya zo ya gyara abin da ya riga ya bata a baya wa'adluka maqbulun wa sarfuka qayyibun wa'adluka a wata nuskha wa uzruka in an ce al'adlu shine farilla can da Allah ta'ala yake cewa kai annabi sun yake cewa la yuqbalu minhu sarfun wala adl suka ce al'adlu shine al-fariḍa as-sarfu an-nafila Allah ba zai karbi nafila su ba zai karbi farillar su ba to kaga matukar wa azluka maqbulun matukar farilla za a anshe ta a duniya kenan a lahira ba a sallah ko kwana ba ba sallah ba azumi a lahira innama ad-dunya daru amal wal akhiratu daru jazaa'i gidan duniya ake aiki gidan lahira kuma gidan sakamako ne gidan sakamako ne ba a karatu a ɗakin jarabawa an kawo takardu a rarraba sai ka ce mai invigilator Allah one minute just one minute allow me to read before I start this examination ana cewa ko babu muhla ta takarda an raba shi ce sakamakon wannan kawai fabadir idan ma dama fil umri fushatun kai gaggawa mubadara shine gaggawa ai musara'a mai asre mai gaggawa shine bajir shine da zudi ya ce fa bajir bi ita ma fatakta mai gaggawa ka ɗinki abin da ka yaga kaga keta ayyukan alfarma na alkhairi yi, to kai sauri ka ɗinke su wa adluka maqbulun a lokacin da ake karɓan farillarka ko wa uzuruka maqbulun uzurinka ana karɓarsa a duniya sannan wa sarfuka qayyimun matukar nafilarka za a iya auna ta ta nauyi a aishe ta a duniya kenan in an je lahira ba za ka zo ka ce za ka yi aiki ba shi yasa kafirai za su yi burin ce ya laita na nurat fa na'amal ghayra allazi kunna na'amal shi ya amina ma a mai da mu duniya sai mai aikin da ba shi muka yi a duniya ba wajidda wasari'a mala ya ce wa da ka yi ƙwazo ƙoƙari kenan wa kai ka yi gaggawa wa siba ka ci gajiyar lokacin ƙuruciya ya ce asiba nan jidda asabiyu asabi yaro ƙarami ɗan adam yana da matakan rayuwarsa akwai asabi ko shine ɗan ƙaramin yaro malam ibn al ya ce mutumin da bai kai shekara sha biyar ba shine na ke mishi sabiyu shine eh, shaykhul ma'arrah abu al-ala'i al-ma'arri yake cewa sammi as-sabiyya idza ayantahu rajulan yace duk da haka an kace karamin yaro ka ce mishi mutum ko ba ka bane sammi as-sabiyya idza ayantahu rajula in kaga dan karamin yaro ka ce masa mutum mutum ne maza saboda ana fatan ya girma to nan shine sai ya ai ana fara rayuwa ne daga yarinta sannan nan asiba yana nufin ashabab ne ƙuruciya lokacin da ka zama mutum shi ko bahaushe ya ce dama yaro ƙaramin mutum ko yaro sabon mutum yaro sabon mutum to in ka kai mataki na ƙuruciya daga shekara goma sha biyar zuwa a tafi a tafi a tafi har talatin da biyar wannan matakin yana da mahimmanci matuƙa yana da tsada duk wani wanda ka ji ya zama wani abu da yawa to za ka ji a lokacin ya shirya ma kansa abin da ya zama sha biyar da talatin da biyar kan ne suke wucewa su kai talatin da biyar kuma ka ga ba su yi wani abu a da ba su ce za su iya yi akwai su ɗaiɗai ku kaga waɗanda suke dawowa ko da a rayuwar duniya mutum ya kai wannan rayuwa kuma sai ka gan shi ya zo ya shiga makaranta akwai yan adult class wasu ma sun wuce shekara talatin da biyar din sun kai arba'in sai ka gansa adult class kuma Allah ya taimake su sai su fara yin abubuwa kuma ka ga sun ɗanyi wani abin arziki amma dai wannan matakin na shekara goma sha biyar zuwa shekara talatin da biyar to mutum ya kokari ya ci gajiyarsa wa ayyamal hadasati faqtalimha ala innal hadasata la tadum wa ayyamal hadasati kwanakin kuruciya faqtalimha ka ci gajiyarsa innal hadasata la tadumu ala innal hadasata la kuruciya ba ta dawwama kanka zaka gane wani ya ce maka kai matashi ne kai ka kai ba matashi bane da za a yi gudu inda za a je da kai za a iya gudu yanzu ba za ka iya ba in an zo waje ba za ka iya zama ba sai ka jingina to ka ce maka matashi a najeriya ne za ka ga mutum ana tare sai ka ga wani shugaban matasa shekarun shi hamsin da biyar wani ma shekarun shi hamsin da bakwai a wannan kawai rakumi ne ya zo ya shanye ma 'yan tsaki ruwansu amma ina shekara hamsin da bakwai kawai a je ka nemi 'yan uwanka amma kai ba matashi ba ne ba matashi ba ne mutum kuma na zima kan shi adalci ya zan ba matashi ba ne shi wannan shekarun ka ci gajiyarsu kai abin arziki a ciki ka shuka za ka yi girbi nan gaba kuma girbin ka zai zama mai kyau da wannan shekarun ake samun duniya a wannan shekarun mutum yake shirya ma ya samu duniya da yawa a cikin mutane ɗari in ban ma rage ba to za ka samu ƙila ɗaya ne ko biyu ake samun su su wuce wannan matakin kuma daga baya kaga sun zama wani abu eh. shi yasa suke ce ma mawaki na jahiliya nabira ai nabira shi annabiratu az-zubiyani annabiratu az-zubiyani ba annabiratu al-ju'adi ba ba kuma annabiratu shaybani ba su uku ne to annabiratu az-zubiyani sun ce bai fara waka ba sai bai wuce 40 kuma yazo di ya kera mawakan zamanin sa an zo gasar waka shi yake zama alƙali to shi yasa sai suka kiran shi nabira to daga nan ne sauran yan bayan su ma suka samu ana ce musu nabira abinda ake ce ma nabiratu shine kwararre ko ka ce maye ko kuma yadda ake cewa ce aljini ne ko to to shine nabira fa fi zamanin ta sa'a, sai a lokacin da sai yiwu ne kake gudu ko fa fi zamanin ta sa'a, a lokacin da zai yiwu kake da dama kake da iko ta sa kake iya gudu akwai lokacin da ba za ka iya ba ko an ce maka kai ba za ka yi ba ko kai nufin kai ba za ka iya yi ba yanzu wani da Allah zai kaddara wani iyazu zubilla a ce wani gudu ya zo na dole wallahi in yi wasu mitoci a cikin mitoci dubu da ake da su a kilomita idan ya mita ɗari zai faɗi ba zai iya ba kaga rayuwa ta tafi to lokacin da kake da dama kake jin kana da ƙarfin nan to kakka ba karfin idan kai tafi a waya gama kaga wannan azumin da ake yi da yawan matasa rayuwarsu tana karewa a waya ne a yi asarar lokaci a yi asarar lafiyar ido a yi asarar lafiyar kunne a yi asarar kuɗi wani daga farkon azumi zuwa yau in ka ji datar da ya kashe shi ce sannan an ce wai waɗannan hukumomin na sadarwa sai su zo su buɗe ma yara data free da daddare sai ta abubuwan da ba shi ke nan ba daren ka da ake buƙatar karaya shi ma ba za ka iya ba kai bacci saboda da rana ka iya yin wani abin arziki mutum haka zai zauna ya kai ya kai ya kai kaga wayoyi ita wannan wayar Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ita a matsayin ni'ima amma in ba kai wasa ba za ta zama maka bala'i ta ja ka ta kai ka wuta akwai alkhairai da yawa da suke cikinta amma kuma sharrura suna nan a gefe guda duk wanda ka zaɓa shi nan. kasuwa ce abu can ka gana sai da naman alade can kuma ka gana sai da naman kaji da naman raguna duk wanda ka zaɓa sai ka je kai kuma makwabtaka suke da juna makwabta ne so daga ga abin da ya kamata a ce mutum ya kenan kai ya ɓata rayuwarsa da waya haka ɓata rayuwarka wajen latsalatsi ababen da ba su da amfani ka ci gajiya daga farkon ramadan zuwa yau izifi nawa ka karanta izifi nawa ka karanta kaga abin lura ne wannan to da haka fa fi zamanin imkani sa'a. ai a lokacin da zai yi wani ke iya gudu kai gaggawa kai kai motsi ka yi abin da ya cancanta ka yi wa tagnamu kuma ka samu riba abin da kake so ka sama amma lokacin da babu dama ba za ka yi ba wasir musri'an sannan ka tafi cikin sauri fasailu da musri'an ga wani mamakon ruwa nan ya taho yana bin ka a bayanka. ka da sauri ruwan mutuwa ce ba mutuwa na ingiza mutum ne mutuwa na ingiza mutum wani zubin tsakanin mutum da mutuwarsa baya fin safanni yana shagalinsa yana shagalinsa yanzu yin waɗannan bidiyo sun da ake yi ana yaba da ƙarya ba ne wata mufiya ce wani mai labarai ce wata mai labarai ce tana ba da labarai kawai shi ke nan ko sai dai kawai ta faɗi sai a yanke labaran a gidan talabijin ɗin ta mutu ba ta san za ta mutu ba inda ka san za ta mutu a wannan wurin ba za ta zo ba eh, abin nan a sheik muhammad bin abdurrahman al-arifi hafizahullah a wani littafinsa da yake da ya sa suna arrawa'i ya kawo wata kissa na sha faɗi kissa ce ramziya wai wata rana annabi suleiman alaihi salam yana zaune da wazirinsa shi kenan kawai sai annabi suleiman ya yi bako da ya baƙo suka zauna suna ganawa sai ya ce sai kawai sai baƙon nan sai ya kallon wazirin annabi suleiman wazirin minista yana kallonsa yana kallonsa suka gama ganawa da annabi suleiman alaihissalam sai ya tafi yana tafiya ce wannan ministan na annabi suleiman sai ya ce masa illa bai wai waye wannan mutumin da ya zo wajenka sai sai mala'ikan mutuwa ne. ce Allah yana ta kallo na sai ce ka ɗauki ni ka sa ni a kai ni indiya ba zan iya zama a garin nan naka ba annabi suleiman ya sa iska ta ɗauki wannan ministan nasa ya kai shi can ƙasar indiya yana zuwa ƙasar indiya ana sauke shi kawai sai ya haɗe da mala'ikan mutuwa kawai ya an sharansa bayan nan sai da dawo jan annabi Suleiman sai annabi Suleiman sai ya ce ma mala'ikan mutuwa daga ina kake yanzu sai ya ce daga ya nake sai daga inda ya ce mai kaje kai sai ce ai wazirin ka ne Allah ma Allah ya rubuta cewa inda ya zai mutu shine na je na karɓo ransa to ka je da mutuwa take aina ma ta kunu da rikumul maut kenan walau kuntum fi burujin mushayyada inda kuka tafi sai mutuwa ta zo ya ɗauke shi ya ce a kai shi can ya ce a kai shi indiya aka kai shi indiya annabi suleiman kuma ina yake annabi suleiman yana filistin ko biladu sham yake to ka duba nisan da ke tsakanin biladu sham da biladu hind ƙasar indiya da nisa amma har ya je ya aiwatar da abin da Allah subhanahu ta'ala ya Allah madaukaki ya ce a tatu rusuluna wa hum la yufarrituna ba su sakaci da ya samu cika da imani so daga fasailu khalfaka musri'an ga mamakon ruwa nan yana bin yana gangarar da kai ya kamanta mutuwa da asayi saboda me ruwa idan ya taho da kifi abin da ke gaban shi bige shi yake ya wuce shine asayi wa hayhata ma minhu mafarrun wa mahjamun wa nisa ma minhu mafarrun abinda za a ce a guje babu babu maguda ba eh, ba inda za ka gudu wa mahazamu sannan kuma ba inda za ka je ka ce ai gashi shi ce nan kaka da mutuwa kafin fi ƙarfinta mahazam inda za ka ce kaka da mutuwa ka fi ƙarfinta ko akwai hadisi sahihi na marin da annabi musa alaihi salam yama mutuwa ya hana shi mutu ya maru mutuwa hadisi ne sahihi annabi suleiman alaihi salam ya gaura ma mutuwa mari ƙarshe ya mutu ko bai mutu ba ya mutu ko annabi musa na nan yana na yanzu ya rasu su ka ba wani wanda za a baka labarin sa ce wai yana nan wai yana nan ko a ce a ce halluru wai hallir na nan khidir ba wannan dai wanda suka haɗu da annabi musa alaihi salam ya mutu ba wani khidir din da yake nan hmm? in ka taɓa karanta goma gaja malamu kan imam ya ce suna haɗuwa ko da annabu hallir da kakan alhaji imamu ne ko suna yin ibada da ranar juma'a ƙarya ne wannan labarin mashi Allah gafarta ma mala fahunnal manaya ayya wajin nazaltahu fahunnal manaya ita ce dai mutuwa ita mutuwa a balarabe yana mata jami'i Bahaushe bai da jami'in mutuwa ba mutuwoyi eh babu amma shi balarabe yakan jam'inta sai ya ce mata manaya almanaya wa aral manaya irra'at bika shaybatan ja'alat tamarma nabliha almutawatir asalin ta fara dai almaniya wa idal maniyatu anshabat azfaraha alfaita kullatin bimahin la tanfu eh, in mutuwa ka ta zo lokacin mutuwa ka ta zo duk daura layin da za ka daura ba za ta ma amfani ba kaga almanaya sai ce fa hunnal manaya kaga mutuwa ayya wadin nazalta wallahi kowane kwari ta ka sauka ka boye alai hal qudumu kana kai kanka ne wajen ta kun ga wannan waka ta wannan tsankanan ayagi sani yusuf ayagi da ya kan mutuwa ba karamin darasi bane a ciki kuma wani abin ban sha'awa ya rufe waƙar tashi da wasiyarsa cewa bai yadda a mushi sadaka uku ba bai yadda a mushi sadaka arba'in ba bai yadda a mushi sadaka shekara ba sannan ya ce abi gawarsa ana yin wake-wake ko ana kiɗe kuma ɗan ushaƙo ne ba ko ga wannan rabo ne so da wannan waƙa tashi akwai darussa da yawa a ciki ya sukkanta mutuwa ya sukkanta yadda ake yin ta da bala'o'in da suke haifarwa waka ce mai kyau akwai hikimomi da yawa a cikinta kuma da imrana kai ne bahaushe sau da ka ɗan kaje ka gudu inda kaje ya ce wani ko zaki ya cinye ne ko wani ya kama kaki matin ne katin waya ko ko katin atm harka yake nufi fa wallahi su'ul khatimati kenan mutum ya haka ya ɗau kusa shi ke na cinye ka ashe mutu ce ta cinye shi to alai hal qudumu haka kuka ne aw alayka sataqdimu ko sa sataqdimu aw alayka sataqdimu ko kuma ita za ta zo ma ko ka kai kanka ko kuma ita ta zo ba haka yake yanzu wani yana zaune a gida kawai sai ga Allah ya shi kawai sai inda Allah ya kaddara ya mutu kawai zai ce shi waje kaza zai tafi bari ba ku wani labarin wani aboki na da ya faru da mijin yarsa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya mijin yayarsa lokacin da aka yi abin nan ɗin abin nan jirgin sarkin musulmi mace da rahmatullahi alai da ya faɗi alif ɗari na shekara ta nawa ce zamanin obasanjo dubu biyu da shida ko jirgin sarkin musulmi muhammad mace da ya faɗi a abuja to da shi abin ya faru suna Sokoto amma suna abuja suna aiki da mijin da mata shi ke nan sai ya sai tiket wannan wannan ya sai tiket ɗin wannan jirgin ya sai tiket ɗin wannan jirgin shi ke wai sai matar sai ta mafarki a ranar da abin zai faru wai ta ga jirgi ya hau da mijinta ya mutu ta tashi firgigit sai ta je ta ɗauki tiket ɗin ta ɓoye lokacin tafiyar sai ya yi ya zo ya nemi tiket ko sama ko ƙasa ta ce ita ba ta ga tiket ba wai za ta hana ya mutu sun da ta gaya mutu a mafarki to kar kai ya mutu a da gaske shi wanda ake ta ce ta wannan tiket ta da ta ɓoye shi ya nema ya nema ya tafi ya aika ya waya tun da babban mutum ne ya waya aka ce ai ba wani flight ba ba wani shedul ba wani jirgin da kuma zai tafi sakkwato daga abuja a wannan lokacin ya zo ya ci jin haushinsa ya yi faɗa ya yi faɗa ya faɗa ya ce tun da ma abin ya zama haka kawai shi ce sai shige ɗaki kawai ya kulle ya ce bari ya bacci jirgin na faɗuwa aka ba da labari a gidan rediyo aka sanar kaza kaza jirgin sarkin musulmi kaza ya faɗi kaza kaza kaza kaza kawai ta tafi cikin munna ta tafi ɗaki domin ta je ta ba mijinta gwaninta da ta masa ta kare shi daga mutuwar ranar wallahi tana zuwa ta tarar da an zara ransa wannan aboki na ne kinni abin ya faru da shi yana nan shi bin labari to wannan ba darasi ba ne ta hana shi mutu a jirgi ko eh ta ɓoye tiket amma ta hana ya mutu a kan gado Allah ya ƙaddara a lokacin zai mutu an nuna mata a mafarki shi kenan ba ta da abin da za ta iya ta hana to haka mutuwa ta ce kaga ko ka kai kanka ko kuma me ko kuma ita ta zo ɗan biyu ne eh, ko ka je ko ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ganar da mu saura bai tuta nawa suka rage mana wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله